mai mu na gaba sheik abdulrazak yahaya haifan tare da shi tare da shi akwai ismaila mai duguri ismaila mai duguri tafaddal ismaila mai duguri tafaddal mara ismaila mai duguri tafaddal kafin ya iso akwai kuma sunna miƙe in ji sheik in ji sheik abdullahi balalau shugaban izalatu bida da mata sunna wajibi ne a yi sunna a miƙe babu wani karkacewa daga alkurani da hadisi in ji shugaban ƙungiyar izalatu bida da mata sunna ina ma su maida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا لكم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات صدر جنات صدر صحتها تحتها والذين كفروا يتمتعون ويعملون يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مضوا لهم صدق الله العظيم لا الحمد لله المتفرد في صفاته ذي الجلال والاكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالسنة والقرآن ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان آمين. وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان آمين. ووفقنا لطاعتك وجنبنا العصيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النؤمان بن بشير صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا بعد الأباري تشيوه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljama'atu rahmatun wal furqatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljama'atu rahmatun wal furqatu azabun haduwa rahama ce rabuwa kuma azaba ce hadisin al-imam ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala al'imamu muhammad bin muflihin al-maqdisi ɗaya daga cikin fitattun almajiran shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara 671 da suka wuce yana da littafi al'ada bu shari'iyya wal mar'iyya a mujallar na farko shafi na 313 wannan malami yana cewa akasarin malaman hadisi mafi yawan malaman hadisi sun ce hadisin nan na annu'man bin bashir yana da kyau yana daga cikin hadisai da suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aljama'atu rahmatun wal furqatu azab haduwa rahama ce rabuwa kuma azaba ce daga cikin malaman hadisi waɗanda suka ce hadisin nan yana da kyau akwai al'imamu shaukani rahimahullahu ta'ala a littafinsa alfawa alfawa'idul majmu'a fil ahadithul mawdu'a yana kitabul iman hadisi na 1169 don haka hadisi ne da yake da kyau in ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 3109 da silsilatu sahiha hadisi na 667 don haka ya kamata mu yawaita addu'a saboda cimma wannan rahama da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar mana ana samun ta a cikin haduwa. Tunda ya tabbata cewa haduwa rahama ce rabuwa kuma azaba ce, ashe akwai buƙatar mu rika roƙon Allah ya samu dace da wannan rahama wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake sawa cikin haduwa. Domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi haka kamar yadda labari ingantacce ya zo cikin sahihul adabil mufrad hadisi na 630 hadisin shaqiq bin salama ɗaya daga cikin manyan almajiran abdullahi bin mas'ud sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud in ji wannan almajirin nasa shaqiq bin salama yana cewa kana radiyallahu anhu yukthiru an yad'u bi ha'ula'il kalimati Abdullahi bin Mas'ud yana yawaita addu'o'i da waɗannan kalmomi yana cewa rabbana aslih zata bainina ya Allah ka shirya tsakaninmu wahdina subulal islam a wata riwaya subulal salat ka shiryar da mu tafarki na tsira wa akhrijna min adh-dhulumati ila nur kuma ka fitar da mu daga dufai zuwa ga haske wasrif 'anna al-fawahisha ma hawa minha wa ma Allah ka kawar mana da alfasha alfashar da ta bayyana da kuma alfasha da ta buya wannan addu'a ta tabbata daga bakin Abdullah bin Mas'ud sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan addu'a tana cikin littafin al-musannaf na ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala idan ka duba kitabu du'a babu ma jaa an abdullah bin mas'ud fi du'a yana mujallal na bakwai shafi na 85 akwai matsaloli guda uku muhimmai waɗanda ya kamata mu sani game da wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsala ta farko ba kowace haduwa ce ya kamata musulmi ya so ta ba domin ba kowace haduwar ce ake samun rahaman nan da mazan Allah ya ta ba ba kowace haduwa ce ake samun rahama wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cikin hadisi da ya inganta ba abdullahi bin masudu dinnan sahabin manzon Allah wanda labari ya tabbata yana yawaita addu'a Allah ya shirya tsakanin musulmai yana daga cikin mafi ilimin sahabban annabi Muhammad yana daga cikin waɗanda manzon Allah ya ba da umarni a ɗauki alƙur'ani a wajensu kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari kitabu ah, fada'il ah, haka in ka duba sahihu muslim kitabu fada'ili sahaba zaka ga wannan hadisi da manzon Allah ke kwadaitar masahabbai in za su dauki alqur'ani su su dauka wajen wasu sahabbai manzon Allah ya sanya Abdullahi dan Mas'ud a ciki Abdullahi bin Mas'ud yana bayani akan maganar manzon Allah aljama'atu rahmatun haduwa rahama kamar yadda ɗaya daga cikin almajiransa ya ba da labari ana kiransa amru bin maimun al'audi mutumin kufa saboda abdullahi bin mas'ud ya zauna a garin kufa wacce take kasar iraki a wannan lokaci ya ce masa ya amru bin maimun ya kai amru ɗan maimun kad kuntu min afkahi ahli hadhihi alqarya na kasance ina tamanin kana cikin waɗanda suka fi fahimtar addini daga cikin mutanen wannan garin a tadiri mal jama'a ko kasan san mece haɗuwar da manzon Allah yake faɗin cewa ana samun rahamar a Allah a cikinta Amr bin Maimun yace kuntu la sai nace ban sani ba Abdullah bin Mas'ud yace al jama'atu ma wafaqa fakal haqq haduwar da ake samun rahamar Allah a cikinta ita ce haduwar da ta dace da gaskiya Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa in kunta wahadaka kuma koda kai kade zaka rage a duniya idan aka waye gari kai kade ka rage a duniya wanda ke riko da sunnar annabi Muhammad to kai ne kake samun rahamar Allah da ake samu cikin haduwa waɗancan da suka haɗu. saɓanin riko da sunnar manzon Allah ba su samu wannan rahama don Allah ka nemi littafin al'imam abul qasim hibatullah bin hassan al-Lalaka'i, wanda ya rasu shekara 2016 da suka wuce littafin da ake kira sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a a mujallar na farko shafi na 122 hadisi na 140 hadisi ne da ke da isnadi mai inganci kamar yadda ya zo cikin at-ta'liqu ala mishkatil maqabih mujallal na farko shafi na 61 akan wannan dalili muke fahimta cewa abinda ake la'akari da shi game da maganar manzon Allah cewa haɗuwa rahama ce abinda ake la'akari da shi shine muwafaqatal haqq dacewa da gaskiya wace gaskiya ake magana a kai ita ce gaskiyar da musulman farko suka tabbata a kanta ba musulman karshe ba don haka ba wai haɗuwar kanta ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana samun rahamar Allah a ciki ba ba wai haɗuwar ce kaɗai ake samun rahamar Allah ba ana la'akari ne da me aka haɗu a kai shin an haɗu ne akan gaskiya za a samu rahamar Allah idan an haɗu ne akan ƙarya to ana samun fushin Allah subhanahu wa ta'ala don Allah ka duba littafin igafatul hasan min da Shefa, littafin ibn al Jauziya mujallar na farko shafi na 69 ibn al-qayyim yana cewa falbasiru basiru mutum idan yana da basira mutum idan mai gaskiya ne la yastawhishu min qillatir rafiki. karancin abokan tafiya baya damunsa idan mutum ne gaskiya ne mutum mai basira ne karanci na yawan abokan tafiya bai damunsa yana cewa wala min faqadihi kai ko da an rasa abokan tafiya tare da mutum wannan bai damu shi abin la'akari shi ne izastashara ƙalbuhu muwafaqatar ra'il ra'ilil awwal idan da zuciyar mutum ta dace da tafiyar musulman farko halayyanka sun yi muwafaka da halayyan sahabban manzon Allah to ka damu in ma duniya ta juya maka baya ibn al-qayyim al-jawziya yace wa man yuti illaha wa fa ulaika wa man yuti Allah الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما من يطيع الله والرسول الله سبحانه وتعالى يتي وند يبي الله يبي منظم الله Allah ka samu iya fa'ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya mutu ni'ima a ranar tashin kiyama minan nabiyina wasu siƙina wasu hada'i wasu salihin waɗanda za a haɗa ku da su kenan a ranar tashin kiyama sai Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiƙa abokan tafiya da waɗannan wannan abota ta yi kyau abokin tafiyanka ya kasance sunnar annabi Muhammad sunna sak bid'a sama sai dai kuma zalikal fadlu min Allah wannan falala ce ta Allah har in kaga kana riko da sunnar manzon Allah kai ma Allah godiya wallahi rahama ce ta Allah wa kafa billahi alima kuma Allah ya san waye cancanta a sa shi cikin tawagar annabawan Allah Allah ka samu na ciki فالحق يعرف بموافقة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة تينا أكي سنن باء سنن ta karkatawar malami a zamanin nan ba a sanin gaskiya ta ra'ayin malami a zamanin nan ana sanin gaskiya ne ta riko da alkur'ani da riko da sunnar manzon Allah ya dace da fahimtar magabata waɗanda suka yi riko da sunnar annabi Muhammad al-imam abdurrahman bin amrin al-auza'i wanda ake kiransa al'imamul imam ya yi zamani ɗaya da al'imamu Malik bin Anas da kuma al'imamu Abu Hanifa Allah madaukake ya musu rahama al-Imam auzai yana cewa alaika bi athari man salafa kayi riko da labarin da ka samu na musulman farko irin halayyarsu irin ɗabi'arsu irin tafiyarsu wa in rafa bakan nasu ko da mutane duk za su yi watsi da kai wa iyaka wa ra'ayar rijali yace ka kiyaye bin ra'ayin mutane wa in zakharafuhu bil qawli ko da sun kawata ra'ayinsu din nan da magana don haka abinda zaka yi la'akari da shi wato shi ne. fahimtar salafu salih magabata na kwarai kai riko da wannan ko da duniya za ta kika wanda alimam Muhammad bin Hussein al ya kawo a littafin sa kitabu shari'a fi sunna hadisi na 58 bi isnadin sahihin yana ma cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi littafin ibnu abdul barri hadisi na 2272 don haka malaman sunna suna cewa haduwar da ake samun albarka na Allah haduwar da ake samun rahamar Allah tabaraka wa ta'ala a cikinta ita ce haduwar da ta dace da gaskiya ita ce haduwar da ta dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai littafin da ake kira kitabul ba'isi ala inkaril bid'a wal hawadith littafin ashek abu muhammad abdulrahman bin ismail wanda aka san shi da suna abu shama al-maqdisi shekararsa 769 da mutuwa allah masu ya masa rahama wannan littafin yakan zo da sunan al hawadisu wal bid'a wannan malami yana cewa haisu ja al'amru bi luzumil jama'a duk inda ka samu hadisin manzon Allah yana cewa ka lizimci haɗuwar jama'a ya ce falmuradu luzumal haf abinda manzo Allah yake nufi shine kalizimci gaskiya inda duk kaji an ce a ba da haɗin kai wajen tafiya to abin la'akari shine a bada haɗin kai wajen riko da sunnar annabi Muhammad duk inda ka gani ya rubuta littafi ne musamman akan bayanin bid'a da kuma haɗarinta duk inda ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a lizimci haɗuwar jama'a a guji raguwa to ba wai haɗuwar kaɗai ake dubawa ba ana la'akari ne da gaskiyar da ta haɗa mutane wanda hatta ibn abdul izdil hanafi ya kawo magana nan a littafin sharhul aqidati tahawiyya a mujallar nabi shafi na 360 da kuma ibn al-qayyim al a littafin sa ilamul muwaqqi'in yana babi na tagayirul fatwa wa ikhtilafuha a mujallar na uku shafi na 309 har zuwa shafi na 389 yana magana akan me ake nufi da haduwan kai a fahimtar salafus salih ya kawo maganar al-imam bin hammad al-imam bin hammad shekaransa 2205 da rasuwa yanzu rahimahullahu ta'ala yace idza fasadatil jama'a idan jama'a ta lalace haduwa ta baci haduwar ta kasance akan sunnar manzon Allah ba fa alayka bima kanat alayhi jama'a qabla an tafsuda sai ka yi riko da abin da jama'an farko suka yi riko da shi kafin jama'an yanzu su lalace matukar kana so ka tsira ka yi riko da abinda musulman farko suka yi riko da shi ba abinda musulman ƙarshe suke riko da shi ba yace wa in kunta ko koda kai kadai ne fa ka antal jama'a hina idin a wannan lokaci kai kadai din nan kai ne jama'an da take samun rahamar Allah subhanahu wata'ala wanda Alimamu da bai baihaqi ya kawo maganar a cikin littafin a sunan al-Kubra Ibn al-Qayyim al-Jawziya da ya kawo maganar al nu'aimu bin hammad rahimahullahu ta'ala wallahi ibn al-qayyim sai yace la ilaha illallah wannan malami ya mana attack ya gama magana yace la ilaha illallah ma ashbaha al-lailata bil bariha me yayi kaman daren yau da jiya me yayi kaman daren yau da jiya wahiya sabilul mahya li ahli sunnati wal jamaa hatta yalqaw rabbahum wannan ita ce ta farki wanda tuni Allah maɗaukaki ya riga ya tsara ma ahlus sunna wal jama'a hatta yalqaw rabbahum har zuwa ranar da za su haɗu da mahalicin su ma ba alaiha salafuhu abinda magabata suka tafi akai kenan riko da gaskiya wa yantaziruha khalfuhum na baya kuma shi suke jira yana kawo ayata ta 23 ta suratul ahzabi min almu'minina rijalun sadaqu min na rijalun sadaqu ma adullah alayhi famin سبيلا من mu'minina rijalun sadaku ma عهدوا alayh. daga cikin maza inji Allah subhanahu wa ta'ala saboda sai wanda Allah ya yi masa rahama daga cikin maza akwai waɗanda sun gaskanta alkawarin da suka yi ma Allah wannan alkawari na riko da alkitabu wa sunna sun rike wannan alkawari har zuwa mutuwarsu faminhum man qada nahbahu wani ya biya bukatarsa wa minhum man yantazir wani kuma yana nan yana jira wa ma baddalu tabdila basu canza wannan alkawari ba liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ليجزي na bi بصدقهم Lallai Allah zai تنبيه masu gaskiya game da gaskiyanku a ranar tashin kiyama duk wata kalma da muka faɗe ta akan mimbari sai mun mai da bayani a kan a filin hisabi Allah ka sa mu yi gaskiya Allah zai tambayi masu gaskiya game da gaskiyansu wa yu'azziban munafiqin nas'alullah as-salamata wal afiya Allah zai yi azaba ga munafikai in sha'a in ya ga dama aw ya tuba alaihim ko ya yafe musu inna Allah kana ghafurar rahima اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل الإسلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور مسألة تبيو ba a samun rahamar Allah idan an haɗa kai da mai ɓoye gaskiya wallahi wannan ba magana ta bace manzon Allah ya ce aljama'atu rahmatun haɗuwa rahama ce to duk mutumin da ya ɓoye gaskiya in ka haɗa kai da shi ba ka samun wannan rahama ta Allah saboda Allah matsaukaki ya riga ya tabbatar wanda ya ɓoye gaskiya guda ɗaya to yana tare da siffar tsinuwa tashi wannan yana cikin alkur'ani kun sani aya ta 159 innal ladina yaktumuna ma anzalna innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات lallai waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na bayani Allah ya saukar da alkur'ani ya kawo mana sunnar annabi Muhammad ne bayyana ki wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi bayan mun gama bayanin sa ga mutane abu na cikin alkur'ani abu na cikin sahihul bukhari sahihu muslim yana cikin littafai na ashabus sunan sai malami ya boye ulaika yal'anuhumullah waɗannan Allah yana la'anta su wa yal'anuhumul la'inuna masu tsinuwa suna la'anta su Abdullah ibn Abbas yace jami'ul khalaiqi illa jinn wal ins dukkan halittu suna la'antar wanda ya boye gaskiya in banda dan adam da aljanu al-imam Muhammad bin Ali ash-Shawkani a tafsirin Safathul kadir, na wannan aya a mujallal na farko shafi na 105 yace wa fi hadhihi al-aya min al-wa'id ash-shadid ma la yuqadaru qadruhu hukubar Allah da take cikin wannan aya babu mai iya kimanta girmanta girmanta ya kai makura fa inna man la'anahu Allah wanda aka ce masa Allah ya la'ance shi wala anahu man yata'atta minhu la'anu min ibadihi duk wanda tsinuwa take iya zuwa daga gunsa daga cikin bayin Allah ya la'ance shi a ce maka Allah ya la'anci wannan masu la'anta sun la'ance shi al-imam shaukani yace qad balaga min ash-shaqawati wal khusran ila al-ghayati allati la tulhaqu wa la yudraku kunha lalacewar al'amari ga wannan mutumin tabewa gare shi da asara ta kai makorar da ba dan adam da zai iya suratawa duk wanda aka ce maka Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi me yasa muka ce wanda ke da siffa ta la'anta idan aka haɗu da shi ba a samu rahamar Allah saboda asali a harshen larabci haka ma idan ka duba bayanin malaman sunna idan aka ce alla'ana ma'ananta a tsarduwal ibadu an rahmatillah kora da kuma nisantar da mutum daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan in ka duba littafin tafsiri haka za ka samu me ake nufi da Allah an ciwa ne ana nufin an nisantar da shi daga rahamar Allah wanda in ka duba maqayitul luga littafin Abdul Hussein Ahmad bin Faris wanda ya rasu shekara 1044 da suka wuce a mujallar na biyar shafe 255 haka lisanul arab littafin ibn manzur mai rasuwa shekara 723 da suka wuce mujallar na goma sha uku shafi ɗari uku da tamanin da bakwai mufradatu alfabil qur'an littafin arragibul eh, isfahani wanda ya rasu shekara ɗari tara da talatin da biyu da suka wuce hakanan abul abbas al-imam malamin al-imam da ya rubuta tafsiri na alkur'ani malamin sai rubuta wannan littafi da ake kira al-mufhim lima ashkala min talqis sahih muslim idan ka duba mujallal na shida shafi na 579 waɗannan malamai suna cewa in aka ce tsinuwa ana nufin nisantar rahamar Allah subhanahu wa hada fi shar'i al-bu'du an rahmatillah idan aka ce wane yana da siffa ta tsinuwar Allah to ya nisanci rahamar Allah manzon Allah ko yace aljama'atu rahmatun haɗuwa rahama ce shin za a samu tufka da warwara cikin maganar manzon Allah to gaskiya guda ce shi yasa bahaushe yace daga kin gaskiya abinda zai gwada muku wannan misali shine labarin da Imran bin Husayn ya bayar sahabin manzon Allah bainama rasulullahi fi ba'd asfarihi wata rana manzon Allah yana cikin tafiya da sahabbai wa mar'atun ala naqatin laha wata mata tana da taguwa raƙumi tana kai wannan raƙumi tana wahalar da ita fala'anata sai matan ta tsine ma raƙumin wannan tsinuwa sai ta iso kunnar manzon Allah manzon Allah ya ce mata a kuma ku dauke kayan ku daga kan wannan raƙumin wada uha ku kyale ta ta kama tafiya ta shiga daji fa inna innaha mal'unatun don kuwa wannan raƙumin akwai siffar la'anta a tare da ita wanda ke da siffa ta la'antar Allah ba a tafiya da shi jama'a imran bin hussein ya ce faka an ne an zuru ilaiha ya ce wallahi kamar yanzu ne kamar ga ta ina gani rakumin taguwar gata nan tana tafiya warka a ta julufin nasi ta kutsa wannan ta shiga nan ta fita cikin mutane imran bin hussein ya ce ma ya arihu da ahadun babu wanda ke tsare wannan rakumi saboda babu mai son ta babu mai son wannan taguwa saboda allah an ci taguwan manzon allah ya ce a kyale wannan taguwa ta yi tafiyarta dalili saboda tana da siffa ta tsinuwar allah hadisin nan yana fahihu muslim kuma yana irwa'ul galil hadisi na 2183 yana sahihu targhib wa tarhib hadisi na 2794 da sahihu sunan abi dawud hadisi na 2560 irin wannan labari ya zo daga sahabin manzon Allah da ake kira Abu Barzat al-Aslami Nabulatu bin Ubay yace bainama jariyatun ala naqatin alaiha ba'd mata'il qaumi wata baiwa tana tafiya da raƙuminta tana da taguwa akwai kayan jama'a akan wannan taguwa iz basurat bin nadi wannan baiwa wato wannan mace da take da wannan taguwa ana tafiya tare da manzon Allah raƙumin sai yana bata wahala raƙumin yana mata tangarda ta daga ido sai ta hangi manzon Allah yayi nisa za a tafi a basu faqalat sai tace halillahumma al'anha ya Allah ka saukar da tsinuwarka akan wannan raƙumi da har ta jinkirta tafiya ta tare da sahabban tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan tsinuwa ta isa kunnar manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce la tusahibna naqatun alaiha la'ana in dai akwai taguwa da take da tsinuwa wannan taguwa ba ta yi tafiya da jama'an mu manzon Allah ya ce ba za a yi tafiya da wannan raƙumin ba a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ayyumullah ina rantsuwa da Allah la tusahibna rahilatun alaiha la'natun min Allah ba zai yiwu in yi tafiya a cikin tafiyar a samu raƙumin da aka tsine mu ba wanda yana sahihu muslim kitabul birri wa sila wal adab babu nahyi an la'ani tawabi wa ghairiha don haka bayani yazo a cikin littafin da ake kira kitabul furu littafin almajirin shekul islam ibn taimiyya rahimahullah al'imamu muhammad bin muflin al-maqdisi idan ka duba kitabun nafakati mujallar na biyar shafi na 611 Iza la'ana amatahu idan mutum ya la'anci baiwarsa aw milkan min amlakihi ko ya la'anci wani abu da ya mallaka daga cikin dukiyansa kamar misali ya la'anci baiwa fa'ala maqalati ahmad fahimtar al-imam ahmad bin hanbal yajibu ikhraju zalika min mulkihi idan mutum ya tsine ma bawansa to rabuwa da wannan bawa wajibi ne a kansa idan ya ma dabbansa to rabuwa da wannan dabban wajibi ne a kansa saboda abinda manzon Allah ya hukunta a nan fa yu'tiqul abdu wa yutasaddaqu bi shai. don haka in bawa ne sai a yanta shi idan kuma dukiya ce sai a yi sadaka da ita li'annal mar'a la'anat ba'iraha fa qala sallallahu alaihi wa sallam la yashabna mal'unun khallihi saboda wannan baiwa da ta la'anci raƙumi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake raƙumin da ke tare da tsinuwar Allah bai tafiya da mu ku kyale wannan raƙumi ya tafiyarsa na yi magana matsaloli guda biyu an ce min lokaci ma ya yi صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الله يرجع za mu haɗu bisa ga yarda Allah za mu haɗu a wani wa'azin zai ci gaba da abin da ya rubuto in Allah da malam Allah saka da alheri